dillalan shanun sata daga arewa maso yamma sun gano kasuwar sai da shanun cikin sauki a nan abuja satar shanun da kan kai ga kashe masu kiwon shanu ya sanya wasu sarakunan fulani zuba ido a kasuwar shanu ta daidai da ke nan abuja inda aka samu nasarar gano shanun sata guda goma sha takwas da aka tabbatar an sato su ne daga jihar zamfara ga sarkin fulanin yankin da ke karamar hukumar bari umaru dandeli shanun da ka ga mun kama yanzu shanu ne waɗanda aka zo da su kowaye ma ya gansu ya san waɗannan shanun ba na gaskiya ba ne saboda duk mutum da shi kai ko bahaushe wanda bai gadi saniya ba ya ga waɗannan shanu ya san ba shanun kasuwa ba ne akwai masu ciki kai bahilla ce dai a takaice ko a sel yake ba zai iya sai da wata cikin ba to sai ga su mun gansu muka kirai wanda ya kawo su nan daga wurin kiran shi dinnan sai ya ranci na kare to kaga mai gaskiya ko ba zai ranci na kare ba don haka ka kira hukuma mun ka danka musu wannan mutum da ya zo da wannan kaya Allah Ubangiji ya sa wanda aka ɗauko su nashi ya zamanto ba a kashe shi ba da rayuwa saboda ana ta kashe mutanenmu ana ɗaukar shanunsu to fatanmu idan Allah ya sa mai su ya ji ya hanzarto ya zo ya duba idan Allah Ubangiji ya kaddara da rabonsa kaga sai ya gane Tun gabanin gano waɗannan shanun shararren mai taimakawa 'yan sanda wajen kama barayi Alhaji Ali Kwara ya ce mutane kan yi amfani da naman shanun sata ba tare da sun sani ba. A wannan operation da ake ta yi na shekara biyu da bana magana na sa 'yan sanda in ana min complain jama'a saboda fashi na yawa ina ina sa suna biyu suna kama. Za ka samu wani ba zai sati ba za a je shanun da ya ɓoye a jeji za a je shirya da wani bafulatani da ya san wajen ko da wani caji ambel kamar a garin mu ma na samu social welfare dumu-dumu a cikinsa su za je sai da dabbobin mutane kaga idan ka biye da bacin rai sai maka yawa tunda kaga barayin a cikin gari suke da mahukunta eh, da masu zaƙin baki wanda suka rena gwamnati wanda ya kamata attention din gwamnati ya zama irin su an sa musu ido an maganin su da haka shi barawan saniya ba wahala kamo ne shi ba duk yanda ya kamo saniya ci ake a gari yanzu duk kwatar take kasar na yawanci da dare ake yankawa yanzu cikin abuja nan gidan da bai ci naman sa shanun nan ba cikin shekarun nan ba shi da yawa haka kaduna haka kano da kan kace da operation din na barawan saniya in gwamnati tana da niyya tana sa CISS masu kyau masu amana masu kishin kasa daga gari daga kwata za su kama mahauta siridin nasu kan wajen da ake abin nan kuma ga mahukunta ma ga zuwa wani lokaci a kama kafin mai kaya zo an raba rabi an sayar kaga da wannan ni gaskiya kazantar eh, ta yawa kuma ni ba zan iya hakurin wannan ba gwanda eh, mai bindiga ya harbo a harbashi Ofishin 'yan sanda na Zuba da ke rike da dillalin shanun satan na ci gaba da bincike don gano waɗanda ke da haɗin baki a wannan muguwar ɗabi'ar. Intelligence investigation, prosecution as well as janar na 'yan sandan Najeriya Solomon Arase ya ba da tabbacin yaƙi da irin waɗannan miyagun har ma da alwashin raba rundunar da miyagun iri. Nasura da Maili kayan Amurka daga Abuja, Najeriya.